maganar saba ta tsufa maganar saba ta gushe yanzu gashi an zo inda dai sai an kola wal khaila wal bighala wal hamir to irin wannan al aqisa al batila kiyasi wanda yake na bata kirikiri to in ya zamanto cewa mutum ya siffanta da shi to ya sauka akan manhaji na sunna ya ce wal falsafa da jujjuya zance da adam harshe da kalmomi da maganganu da kawo wannan din shi wal kashfi wal zawq fa usulid dini قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا وافيا turaku na addini manzala sallallahu alaihi wasallam ya riga yi bayanin su bayani mai warkarwa bayani wanda yake gamsashe isasshe manzala ya gama wannan nan gurin akwai abin yake mai muhimmanci da ya kamata mu gane shine manzala sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba na addini da muke bukata face ya dora mu akan tsari imma mubasharatan kai tsaye ga shi an saukar da hukuncin an faɗe shi an nuna mana ko kuma wanda an bamu asalin duk abin da zai faru za a ɗora shi ne a kai a yi kiyasi tsayib domin in dai addinin da daidai da hanyar da za ka ci abinci sai da aka gaya maka daidai inda za ka kwanta bacci sai da aka gaya maka to ibada ce za a kasa gaya maka ballantana kuma aƙida take ita ce asali shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ɗin kamar kai ka ce mutumin da yake barin wasiya ne innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan duk wanda ya rayu rayuwa mai tsayi a cikin to zai tarar da mai ikhtilafi mai tsayi wannan ya nufi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa rashidin wannan ya nuna mana hanyar sunna to ita ce shafiya wafiya ita ce mai warkarwa kuma mai isarwa mai gamsarwa da haka shi yasa kowane musulmi ya kamata ya sanya cewa sunna ita ce makomarsa duk abin da zai iya komar da shi zuwa ga me Allah madaukakin sarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul abin da ya faru bayan sa bayan yayi wafati to mu gani yanda su ma sahabban manzo Allah suka dinga mu'amala da wannan abubuwa waɗanda suka faru su ma sai mu kwatanta mu yi kiyasi akai falaisa li ahadin an yuhditha fiha shay'an wani ba yi da damar da zai zo ya kirkiri wani sabon al'amari a cikin addini ko a cikin القرآن كو سنة ويزعم أنه من الدين يدا وشا ونن أبو الدين ولهذا تمسكوا بهذه الأصول العظيمة واجتنبوا الألفاظ المبتدعة والتزموا بالألفاظ الشرعية سبو دهكني ونن آه، ما لمينا موجبات نقري يا زمن تو سنج وقري سلكي ونن أصول إن دماليك سوي من بياني أكن سكين ونن ترى كودن suluke su ruko na gaskiya kuma suka kauce duk wasu alfaz wasu lafuzza waɗanda suke kirkirarun lafuzza كما سكيرقوا دا ألفاظ سكين الدين ولذا كانوا هم الامتداد الطبيعي والحقيقي للسلف الصالح فأصول الدين عند أهل السنة والجماعة على النحو التالي ما ليش أسلينا الدين ترى أقول كني وند الدين أكيا أقول أهل السنة والجماعة سوني على النحو التالي أكن ونن يني كوساري كمرحكة بسم الله الرحمن الرحيم يتشي الأصل الأول asali na farko al'imanu arkani imani da kuma rukunansa ta mana yace inna mu'taqada salafi salih ahli sunnati wal jama'a في تفسير الإيمان يتلخص في التصديق الجازم والاعتراف التام والإقرار الكامل بجميع ما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له ظاهرا وباطنا فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب والجوارح وذلك شامل للقيام بالدين كله أتكيتشي أبن دماليك سويتشي من شيني حقيقة نمقدري نا مقباتان قري أهل السنة والجماعة أقول تفسير مي أكي نفيد الإيمان مينين إيماني ما ليتي تو ينا تتروى ينا تقيتوى يتخلخص في التصديق الجازم an tattaro shi ya haɗu a cikin ma'ana ta cewa at-tasdiq al-jazim gasgatawa ta haƙiƙa domin dama shi al-iman lugatan shine at-tasdiq gasgatawa al-iman a yaren larabci ma amantu bi kaza yana nufin ban gasgata kaza ba Allah madaukakin sarki ya ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin yan uwan annabi yusuf da suka zo haka suka ce da babansu ko da gaskiya muke faɗa ba za ka yadda da mu ba wa ma an tabi mu'minin lana walau kunna sadiqi ai ma an tabi musaddiqin lana ba za ka gasgata abin da muke fita ashe gasgatawa ita ce al-iman tayyib malaman aqida abin suka tattare suka ce al-imanu shine duk wani abu wanda yake na at-tasdiqul jazim cikakkiyar gasgatawa cikakkiyar yadda cikakkiyar tabbatarwa والاعتراف التام tam yana cikin haka yadda wadda take cikakkiya haƙiƙani ba wani bangare a bar wani bangare ba wal iqraril kamil dami bima amara bihi Allah wa rasuluhu bisa abinda Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi kuma manzon sa ma yayi umarni da shi to ka samu wannan cikakkiyar gasgatawa walin qiyadi lahu zahiran wa batila da miƙa wuya a fili da kuma a ɓoye akan wannan abin da aka yi umarni ka yadda da shi ka kuma miƙa wuya a kansa ka sallama fa huwa tasdiqul qalbi shine gaskatawa na zuci wa i'tiqaduhu almutadammin li a'mali alqulubi sannan kuma shine kudiri ma'ana bayan ta zuciyar ta gasgata ta kudire to bai isa ba sai ka yi me wani gasgatawa da kudiri wanda yake kunshe ko yake tafe da aiki illal ladina amanu wa amilus salihat wannan shine cikakkiyar gargaza amma ka kudiri a zuci baka aiki wannan bai zamo cikakkiyar zuciya a gaskatawa ba shi yasa yace al mutadamminu li a'mali al qulubi wanda ya kunshi ayyuka na zuci wal jawarihi da kuma ayyuka waɗanda suke na gabbai wa zalika shamilul lil qiyam bid-din kullihi wanda hakan shine ya gami ya kunshi tsayar da addini na gaskiya baki daya وأما معتقدهم في أصول الإيمان أكيد أهل السنة أكم أصلين إيمان فيتلخص في التصديق بأركان الإيمان أهل السنة إن سنة مجنى أكن قصدتا وقو أكيد رسو أكن إيمان تو سنة مجنى أكن قصدتا وأكن ركنين إيمان سوى نيني ركنين إيمان سنة ونندي وندسكي چكين حديث جبريل الطويل لأن حديث يدي دي أكي أچكين أربعون النووية حديثي نبي دنند جبريل يزو قرمز الله صلى الله عليه وسلم على شكلك وعلى صورة بشر يزو يكي إيه مش أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان مساعة باني أماراتها ونن حديث توشيني ما لمي سكي تشيوا ونن ركنين شكر إيماني su su ne dai wannan dai al'aslul shine al'imanu wa arkanihi din sai ka tabbatar da waɗannan rukunan imani din sannan imanin ka ya zamanto ya cika ar-rukun ma'ana rukuni abinda duk abinda aka ce rukuni shine abinda idan babu shi to babu abu sai da shi ne cikar abu take samuwa ma yalzamu min wujudihi wujud wa yalzamu min Mihil, adam inda ulama al-usul in suka ce rukuni to ana nufin abin da sai da shi ne abu zai samu in babu shi to wannan abin ya rushe na'am yanzu hajji in babu arafa mutum ya yi hajji in je kawai ranar goma ga wata in je in yi jifa in yanka in aski ban yi alfa ba rukuni ce babu mutum ya je hajji babu tawaful ifada hajjin shi ya cika babu hajji duk abin da idan babu shi ibada bata cika ba abu bai tsayi ba to shine rukuni dan haka wannan arkanul iman din an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi idan babu su basu cika cikakkiyar aqida ba to mutum ba zai ce wa kansa yau ina da cikakken imani ba yau mumini ne ni mana ce fal imanu yaqumu ala hadhihi al arkan al sita fa hiya kullun la yatajazza ba a rarrabewa sai an same su gabaki daya walidha saboda haka ne imanin mutum wani lokaci ku ji ina karanto kawai ma'anar saboda ikhtisaran lil waqt mali ce saboda haka ne imanin mutum ba zai inganta ba illa bi da haƙƙoƙi hadhihi al-arkan al-kamila sai da tabbatar da waɗannan rukunai ga baki su wa idza saqata minha ruknun idan wani rukuni ya fadi ko ya aka kiyarda da shi ko aka yasar da shi aw lam yatahaqqaq ko ba a tabbatar da shi ba in hadama al-iman wa batal to imanin nan ya rushe ya gurbace tayyib ولم يكن العبد مؤمنا البتة ولا يقبل ولا يقبل منه إيمانه بباقي الأركان mutum ba za a ce da shi wannan cikakken mumini ba ne ba za a yadda da cewa wannan a karɓe shi a matsayin cikakken mumini ba kuma sai ya cika waɗannan rukunai ga baki ɗaya li'annahu faqada ruknan min arkanil imani fal imanu la yaqumu illa ala arkanihi tamma kama la yaqumu al bunyanu illa ala arkanihi muktamila wannan dai duk ƙarin bayani ne akan maganar da na faɗa cewa imanin dai ba zai cika ba ba zai tabbata ba sai mutum ya dora shi kan wannan rukunai din gabaki ɗayansu mala ya ce cire wani rukuni na cikin rukunan imani din nan ya zama babu shi to imani ya faɗi kamar yadda rukunan gini suke tsare gini din suke tabbatar da shi ta yadda yanzu nan gurin da za a zo takila a cire wannan filas din kuna ganin rufin nan zai tsaya mana ba zai tsaya ba shi sa ma ne buga mana misali da gini ya ce liza gashi na mana da babban baki la yatimul iman imani baya cika illa bi arkanihi sittatu jami'an ala alwajhi as-sahih alladhi dalla alayhi alkitab was sunnah sai fa an cika wannan rukunai guda shida din akan tafarki wanda yake alqur'ani da sunna sun yi bayanansa ma'ana ba kan tafarkin da na ga dama ba ba kan tafarkin da wani shehi ya gina shi ba tayyib ومن جحد شيئا منها دون دي إنكاري يكاريتا يي كيميمي يي مسو أكن ون لكني تكن ون لكنا فليس بمؤمن تو بي أمسا سونا شوا مؤمني بني با وإن دع الإيمان كودا ينا دعوال شوا شي مؤمن دعوال دعو سبزات أمبانا مسابا وقام ببعض أركان الإسلام كودا كم يسعيد وسركنين مسلم نعم أنت مسلم لكن مؤمن لا طيب wannan matsalar tana komawa ne zuwa ga asalin khilafi da aka samu sabanin ra'ayi da aka samu tsakanin malamai akan hal hunaka farqun bainal islami wal iman wanda da za mu samu wata gobe ta dan tattaro mana me dama wasu ɗazuna ba da wani ko ta tattaro mana me maganganun malamai akan bambanci da yake tsakanin al-islamu wal iman hal huma abu guda ɗaya ko kuma akwai bambanci wanda suka ce bambancin wani irin nau'in bambanci suka bayar wanda kuma suka ce iri ɗaya ne me manufa me hujjojinsu akan cewa musulunci da imani duk abu guda ɗaya ne to yanzu wannan rukunai da mana ya ce za su su ne za su tabbatar da cikar imanin mutum rukunan imani guda shida shi ne malam zai shiga mana bayani a kansu an ruknul awwal al imanu billahi ta'ala imani da allah maɗaukakin sarki shine na فرق الإيمان بالله تعالى هو التصديق الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام والاعتراف التام بوجود الله تعالى جل وعلا نعم abin da ake nufi da imani da Allah madaukakin sarki shine cikakkiyar gaskatawa da yadda wadda babu wani tsofani na shakka a ciki da cewa ka yadda ka hakikance ka sakankance cewa akwai Allah madaukakin sarki ka yadda akwai matsalar ta cewa yadda da samuwar Allah ita ce tushe na farko a cikin magana ta imani da Allah duk da yake malam bai yi wani fashin baki ko ƙarin bayani bi wujudillahi ta'ala ba kuma wannan wanda ko galibi kake duba littattafai na magabata akan babin aƙida zaka ga basu fiye tsawaitawa akan magana akan wujudillah ba saboda abu ne da ya tabbatu yana gazgatuwa a gurin halittu fitratan halitta ta yadda cewa akwai wanda ya samar da ita daga baya ne aka samu waɗannan alfirak addalla almalahida waɗanda suke ganin su suna ma shakka wai akwai Allah kuwa me yasa ba ce akwai Allah me yasa ba mu yadda da abin da mu taba gani ba idan mu bai gani ba ba mu taba ba ba mu gan shi a zahiri ba wannan tunanin ya zo ne mu'akkaran ba wai tun asali irin wancan shekaru masu tsayi ba illa ma kana ni dai iya duba wanda na yi sai wata magana da ash-shahrustani yayi a cikin littafinsa al-milal nihal inda yake cewa amma ta'atilul alam an الصانع العليم القادر الحكيم فليس فلست أراها مقالة لأحد ما لن yace jirkita ma'anar cewa babu wanda yake ya samar da duniya ya sana'anta ta wa'in kan malamai suna da magana akan wannan asani a jingina wannan lafasin ga Allah madaukakin sarki amma ina so mana magana akan gundarin aƙidar cewa babu Allah Malam ya ce bai samu wata magana wadda yake ganin magana ce wata tabbatacciya akan cewa magabata a wancan lokacin sun samu wannan fitinar a cikin firak ma da aka samu na cewa wani ya zo ya ce babu Allah maɗaukakin sarki ya ce wala a'rifu alaiha sahibun maqalatin ban ga wani ma'abocin magana da ya wani magana akan cewa wai a akwai wani abu na rashin yadda da Allah ko ba sai ce illa ma nuqila an shirzimatin qalilatin min ad-dahriyya ya ce sai kuma wani abu kaɗan da na samu na daga wasu ɓangare su ma kaɗan a cikin alfirka addahariya wani yanki na ahalul bida wata firka wadda ake ce mata addahariya su addahariya su ne masu cewa ma hiya illa hayatuna duniya na mutu wa nahya wa ma nuhlikuna illa dahar wanda suke ganin cewa babu wata rayuwa bayan mutuwa ba wani abu shi a zo a tayar da mamata a zuwa a yi musu isabi a yi musu sakamako a shigar da na wuta wuta a shigar da na aljanna aljanna su suna ganin babu mu mun samu ne kawai addahar in an mutu shikenan magana ta kare ba wani zancen a tasar da cewa za a yi hisabi bayan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma karara cewa zai tasar da waɗanda suka mutu kuma zai yi hisabi a kansu ya yi inkari a kan wannan aƙida tasu wa daraba lana masalan wa nasiya halka قال من يحيي العظام وهي رميم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن سننكم أكن سأمر ألا مدوك كن سركي سنيد شوا فأقوي ألا ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم أو تاير سكتشي ليقولن الله وكانوا يقولون شيء وندو ونبو تاد سكي سنة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى إلى الله زلفا ده حقا سو سن يدد تشيوا أقوي الله هر أجاهلية ما تفرقو شاعر جاهلي عن ترى يكي تشيوا يا عبد أينما يا عبد أين من المنية مهرب إذا كان ربي في السماء قضاها يا كيبا وإنان إذا منية تزوجي ما لما تاي مغانا أكان المنون كو إذا أجلنك يزو تو إنا مهرب تو إنا ذاك بدو bayan akwai ubangijin da yake sama wanda yake ya riga ya kaddara ya hukunta cewa sai ka tafi nan ashe sun yadda akwai Allah abin da ba su yadda da shi ba shine me bayan mutuwa a ce kuma za a kuma tashi to shine malam ya ce walastu ara sahiba hadhihi almaqalati mimman yunkir as-sani imam shahrustani yake cewa yana ganin wanda yake da wannan magana fa yana inkarin cewa akwai Allah bane ba na'am ya yadda akwai Allah sai dai me yayi inkarin wani abu na daga cikin rububiyar Allah maɗaukakin sarki na daga cikin zai cewa zai ta dadda mamata idan sun mutu kuma zai yi hisabi ya ce to a nan gurin ne naga ɗan ɓirɓishin inkarin wani abu da ya shafi iko na Allah ko hukuntawa tasa kun ga wannan mala ya kawo ni misali na kama wannan magana ne dan fa mu ƙara yadda da cewa ita aƙida ta inkarin wujudillah aƙida ce wadda take daga baya bayan nan ba wai tun a can lokacin magabata ba mu koma kan maganan mu malam yace al-imanu billahi ta'ala huwa at jazim wal iqrar al-kamil wal i'tiraf at-tam bi wujudillahi jalla wa ala kyakkyawa ingantacciya tabbatacciyar yadda cika bisa sakankin cewa da cewa akwai Allah madaukakin sarki wa bi rububiyyatihi da rububiyyar Allah wa bi uluhiyyatihi da bi sa da asma'insa da sifat ɗinsa abin da yasa ban shiga tun da malam ya rarrabe mana ma'anarsu su zamu zo karmita maimaitawa la sharika lahu fi shay'in min khasa'isihi babu wani wanda ya tarayya da Allah madaukakin sarki cikin abin da yake Allah din ya keɓanta da shi abin da yake da shi cikin rububiyarsa cikin uluhiyarsa cikin sunayensa cikin sifofinsa babu wani wanda ya hadu da Allah madaukakin sarki cikin wannan wal qiyamu bi muqtada hadha al iqrar ilman wa amala sannan kuma a yi ƙoƙarin a tashi tutur gurin aiki da abin da wannan ilimi wannan gasgatawa ta kunsa ta bangaren ilimi da aiki ma'ana ko ba an sani a kyale ba an ji an yi bayani na yadda Allah madaukakin sarki yana gani na a duk inda nake yana ganin me nake aikata amma kuma sai in ki sa wannan yaddar a cikin aiki na na yadda Allah madaukakin sarki yayi min umarni da cewa in yi sallah in yi zakka in yi azumi in yi kaza saboda me in cika ibadarsa bisa tauhidi na na uluhiyya amma sai in ki wannan wannan ya zama me banyi cikakken imani da Allah madaukakin sarki ba mana yace wal imanu billahi ta'ala imani da Allah madaukakin sarki huwa asasul aqidati al wa lubbuha shine asali na aqida ta musulunci ingantacciyar aqida ta tatacciyar dan icen da ake so a ci din wanda an an shuka bishiya abin da ake so shine dan icen ta ya fito a ci to wannan aqidar musulunci ita ce abin da ake so a isa fa huwa ar-ruknur rakin shine wani asali wanda yake ana jingina a jikinsa makoma da take tabbatacciya da zaka samu nutsuwa zaka samu kariya idan ka jingina ita wa aslul usul wa kullu arkanil aqidati mudafatan il mudafatun ilayhi wa tabi'atun lahu duk wani rukuni na aqida na na na, na imani to yana zamantowa mudafun ni ila me wannan rukunin wanda shine al-imanu billahi ta'ala ban zuwa in ce nayi imani da manzanni amma ni ban yi imani da Allah ba to ya zancan zai yi nayi imani da ranar karshe amma ni ban yi imani akwai Allah ba zan can ma bai bada ma'ana ba dole dan haka shine al-aslul asil wa ruknur rakin imani da Allah shine tushe din akan bangaren imani al-iman kulli fal iman billahi ta'ala ma'ana ce imani da Allah madaukakin sarki ya tazammanu al-iman bi wahdaniyatihi ya kunshi imani da kadaituwar Allah madaukakin sarki wa istihqaqihi lil ibada da cancantar shi da cewa a bauta mishi wa bi asma'ihi wa sifatihi da imani da sunayensa da sifofinsa wa amma wujuduhu wa rububiyyatuhu ta'ala fa akbarul haqa'iqi 'ala al-itlaq malam yace to kun ga kenan da nake so in ce muku malam shi sa bai dauki aqidar inkarul wujud ma ya bata wani babban matsayi ba saboda me yace wujuduhu samuwar Allah wa rububiyatuhu da rububiyarsa ta cewa shine ya halitta shine mai jujjuya al'amura shine mai sarrafawa gare shi komai yake komawa yace wannan dama yana daga cikin manyan abubuwan da suke na gaskiya da suke a bayyanatar kowa ya yarda da su ya domin wa huwa minal musallamati allati la shakka fi halbatta yana daga cikin abubuwan da aka sakar musu aka yarda da su babu ma musu akan su babu wata mujadala gabaki dai babu saboda babu shakka wa qad dalla alaihi alfitratu salima wal aqlu salim wal hiss inda al insan wash shar'u al munazzal samuwar Allah madaukakin sarki daidaitaccen hankali ko mu ce fitra wadda take eh, ta gurɓata ba sannan da hankali wanda yake shi ma ba gurbatacce ba da alhis duk wata hanya da dan adam yake bi ta samun ilimi ta ji da gani da taba da mi ta tabbatar da cewa akwai Allah sannan kuma shari'a ma ta tabbatar cewa akwai Allah alfitra alfitra daidaitaccen tunani da Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam akai wanda yake ba'a gurbata shi ba da mun yi maganar mamin mauludin إلا ويولد على الفطرة دي دي تتشان كان دا الله مدوكا كين سركي يحل تشان أدم أكان سكوم تشي يحل تشابا بان هل تا أكي يا إدد تشوا أكي الله نعم يا روك أرمي إن يبارة تاسوة زاكا فهين تشيوا أتشكين طبائع دنسكو أتشكين مغنغنون سيا إدد أكي الله kuma wannan samuwar Allah madaukakin sarki ko kafirai na farko ba su yi inkarin shi ba sun yadda ku Allah shi sa in sai ka ji ta usayin malahida ka ga yadda shi dan yayi wasa da hankalin su ko kafiran farko sun yadda ku Allah ina ka samu matsala da su gurin uluhiyya cewa a bauta mishi shi kadai to nan ne su kuma suke ganin bautar ta mai yawa shi kadai sai sun raba sun ba wani amma sun yadda akwai shi tayyib tayyib wal his inda al-insan cewa alhis ya tabbatar da cewa akwai Allah madaukakin sarki abinda mutum zai iya gani na zahiri wasu abubuwa wanda suke sun saba wa ɗabi'a watakila ma mu ɗauke su a matsayin misali sun faru kuma Allah madaukakin sarki ya kubutar ko ya kaddara faruwar su ya nuna mana kenan akwai wanda yake da wani iko ga garaba don mutuwa kadai ta ishe mu ta nuna mana cewa akwai Allah duk ci gaban da aka samu a duniya yanzu na a kirkiri kaza a yi kaza a kaza har yanzu ba a samu ci gaban da za a ce ya mutu an da da shi ba ba ma ya mutu an da bai ya mutu ma aji me yake ciki har yau ba kai ba ko an kai lahiran nan dai tun da aka halicci duniya ake tafiya har yau ba a samu wanda ya dawo ya bada labari ko na rabin sakan ba kuma ba a samu hanyar da za a ji me na can din suke ciki ba to kai ka san akwai wani abu a can gurin akwai da haka alhis ya nuna mana cewa akwai Allah akwai mai juya al'amari in duk za mu taru mu kare wanda muke so mutuwa ba mu isa ba sai Allah madaukakin sarki ya nufa shi yasa cikin misalai da malamai suke bugawa akan alhis inda insan misali na da aka sanya annabi Ibrahim a cikin wuta waye tseratar da shi wannan yafi karfin wani magic wani rifa'ido wani me da yake faruwa abu ne da ikon Allah ya nuna akwai wanda dama yake kaddara cewa abin cutarwar ya cutar kuma ya kare kuma karuwar ta tabbata na katu salih yanda Allah madaukakin sarki ya sanya ta aya ga mutanen annabi salihu i'jazul qur'an karan kansa cewa ga alqur'ani ya zama mana gagara ba dau an rasa wanda zai yi kwaikwayensa an rasa wanda zai kawo misalinsa ko kwatankwacinsa har inda yake tun sanda aka saukar da shi Allah maɗaukakin sarki ya bi matakai na tahaddi an ya bi mislihi abun ya gagara an yato bi ashiri suwarin muftarayatin guda goma su an kasa kuma har inda yau take ko masu karyata alkur'ani sun kasa kamanta zance irinsa ya nuna mana kenan akwai wani wanda ya fi kowa kwarewa ya fi kowa iyawa wanda ya samar da shi wanda yake gagara ba dauni da sauran abubuwan da suke nunawa a zahiri cewa akwai samuwar amla amma a shari'ul munazzal shari'a wadda take da saukakiya daga Allah dama cike take da dalilai da yake nuna mana cewa akwai samuwar Allah madaukakin sarki wa kullu shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid cikin dukkanin wani abu da muke gani akwai aya da take nuna cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya isa ya buwaya kuma shi ne mahalicin da babu wani wanda ya musharaka da shi gurin samar da halitta don haka ya fi kowa cancanta da abauta masa shi kadai malam ya ce wa minal imani billahi ta'ala cikin imani da Allah madaukakin sarki أقول الإيمان بوحدانيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وذلك بالإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة واعتقادها والعمل بها وهذه الأنواع هي توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما لنا سوى ما ما نما غنى أكنشي وحقيقة توحيدي حقيقة إيماني قال لما لو كن سركي يا كنشي أبو بوا قدا أكو كن من قارة سكوا ونتفريع ما لنا أسلي نفر شي وامي aƙidar ahalus sunna akan Allah maɗaukakin sarki to na farko akan imani al'imani wa arkanihi asali na farko kenan to shi kuma imanin kashi-kashi ne abubuwa ne turaku ne da suke rike shi ne nan arkan asita ɗin kenan rukunan imani guda shida wanda in babu ɗaya imani bai cika ba na farko kuma wanda shine asali shine tushe shine mai imani da Allah madaukakin sarki to kuma mutun yana cewa na zamo ina da cikakken imani ga Allah madaukakin sarki ne idan tauhidin sai ya cika ta fiskoki guda wannan kan duk mun san aqsamut tauhid الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات إيه إنا كلو طيب تو توحيد الربوبية توحيد الربوبية شيني آه معناه الاعتقاد أبند أكي نفي توحيد الربوبية شيني الاعتقاد الجازم شككير يداد والإقرار الكامل والاعتراف التام بأن الله تعالى وحده رب كل شيء ألا ما مدعوك كين سركي شيني شي شي كتاي وان دي حالي شدك واني أبو دا كساني دو واني أبو دا إدن كيكي يغني والله خالق كل شيء الله شيني يحالي شكومي ومالكه وخالقه ورازقه Allah madaukakin sarki shine mamallakin komai kuma sannan shine ya halicci wannan abu ya ƙage shi wanda ya samar da shi daga babu kuma sannan shine mai azurta wannan abun da ya samar Allah ya sa bambancin kun fahimta shine rabbu kulli shay shine mamallakin komai to kakan iya mallaki a bai ko ba kai ka samar da shi ba to shine malam ya ce mi bari ya ƙara fassale mana menene rabbun nan malikuhu wa khaliquhu wa raziquhu shine wanda yake mamallakinsa kuma sa kuma mai azurta shi zan iya mallakar abu zan iya zamantowa ina ba wannan abun abinci amma kuma ni ne wanda na kagi wannan abun a ni bane duk wani nau'i na mulkiya da muke ganin dan adam zai iya samu ya mallaki abu to sa takaitacce ne tauyayye mulkin Allah madaukakin sarki shine cikakke yake yin yanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama inda ya ga dama ga wanda ya ga dama wannan shine cikakken rububiyar Allah madaukakin sarki la sharika lahu ba wanda ya taya shi wannan aikin ba wanda yake cikin wannan aiki na Allah madaukakin sarki wala nidda wala samiya lahu hayyul la yamutu wa qayyumul la yanamu munazzahun anin naqsi wal ajzi wal aibi badi'us samawati wal ard مدبر العالم المتصرف al'alami mudabbirul alam shine mai jujjuya duniya da wannan abubuwan da suke faruwa ganin damarsa ne mu zo nan mu zauna mu fita mu tashi an tashi da ta brigade da ta rijiyar lemo da ta kurna da ta eh, ina ne da yan wasu gari duka Allah madaukakin sarki ke jujjuya rayuwar mu ya ga dama ya nufi haduwar mu a wannan guri wal mutasarrifu fihi wal qadiru alaihi lahul hukm wa lahul amr shine mai hukuntawa shine mai zartarwa shine mai yajjewa al'amura su faru wa biyadihi alkhairu kulluhu Allah madaukakin sarki duk wani alkhairi yana tare yana hannunsa yake shi yake isar da shi zuwa ga bayinsa la radda li amrihi ba wanda isa ya turi al'amarin ubangiji idan al'amarin ubangiji ya tahu wala mu'aqqiba li hukmihi ba mai biye wa hukuncin Allah madaukakin sarki baya da gyara da wani kawo sauyi wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi tayyib ma sha kana wa ma lam lam yakun abin da ya ga dama shi yake faruwa abin da bai ga dama ba ba zai faru ba wa kullu man fi samawati wal ardi abdullahu wa huwa wa fi qabdatihi duk wanda yake samai da wanda yake kasai duka me bayan Allah ne madaukakin sarki na'am kuma yanda Allah madaukakin sarki ya ga dama shi yake aukuwa akan wannan mutum yana ƙarƙashin ikonsa وتحت قهره وسلطانه والإيمان بقضاء الله وقدره والإقرار بعدل الله تعالى في كل ما يقدره وبوحدانيته في ذاته وأفعاله دوكا ما أنا ما لي من وانن كارم باشن باكين دا دوغا لاركشن ما لي أنا سو كوي يتبت من دا تشيوا ألا ما دوغا كين سركي شيني ما ملكي شيني مك أجي كما شيني مي أزر تاوا كما شيني مي ججو يا الأمر شيني كوي أبن ديكوين شي توحيد الربوبية كيدا Allah ne ya samar da kai daga babu kuma ke shi yake jujjuya al'amuranka kuma shi ne wanda in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka da haka gurin wa za ka koma gurinsa kuma wannan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta da su na mulki da halitta da jujjuya al'amura sifofi ne nasa wanda ba sa gushewa tun fil azal in ji hausawa ko da ake cewa ko tun fil azal to azaliyatun wa abadiyya wannan iko nasa azali ne abadi tun fil azali yake nan kuma haka zai tabbata har zuwa abadan abada baya gushe ba lokaci da za a zo a ce tenuwa ta ƙare a'a yana da mulkin sani azaliyan abadi rububiyar Allah madaukakin sarki wa khulasatuhu wa tauhidullahi ta'ala wa ifraduhu bi af'alihi me khulasat tauhidur rububiyya shine tsantsanta yaddarka ga Allah maɗaukakin sarki a matsayin cewa shi ne kaɗai yake ɓanta da waɗannan ayyuka nasa ba wanda yake shiga cikin aikinsa to wannan shi shine tauhidin rububiya. malam ya ce dalilai sun zo daban-daban a cikin alkur'ani da sunna manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna asasin wannan tauhidi wanda suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne makagi mahalicci mai jujjuya al'amura mai azurtawa yace kai wata sura ma watakila ba a ce la takhlu min dhikri tauhidin kusan dukkan surorin alkur'ani ya kaga akwai wani dalili wata aya zahiri a bayyane ko kuma wadda sai an yi tuntuntuni za a ga cewa akwai dalili na da Allah madaukakin sarki yake bayarwa akan cewa shine makagi mahalicci qala Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ubangijin halittu shine shugabansu shine mamallakinsu wa qala ta'ala ala lahu al-khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin Allah madaukakin sarki to shine da halittar kuma shine da umarnin shine ya halitta kuma shi yake umarnin tabarakallahu rabbul alamin albarkar Allah ubangijin halittu ta bayyana wa qawluhu ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an min subhanallah Allah madaukakin sarki shine ya halicce ku kuma shine ya halitta muku a ya halicci abinda kuke rayuwa da shi mana ba ya halicce ku ya sake ku babu a abinda kuke ce abinda kuke sha abinda kuke shine ya halitta muku wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ard ya halitta muku abinda me yake a ban kasa wa qawluhu inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah madaukakin sarki tabbas shine mai azurtawa mai tsananin Ƙarfi Allah madaukakin sarki yana da cikakken karfi wanda ba wanda yake bukatar ya taya sa cikin abin da yake gudanarwa wa qawluhu ta'ala qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in kace wanne ne ga hannunsa mallakar kowane abu take wa yake da mallakar kowane abu malakut ala wazni fa'alut sigatul mubaraka ne na mulki kaiwa makura gurin cikar mulkin da ba wani wanda yake taya ka a cikin wannan mulkin na'am Allah madaukakin sarki zai iya sa wani ya zamanto sababi na samuwar arzikinka amma ba shine mai azurtawar ba bawa zai iya zamanto a karkashin uban gidansa sai yanda ya ce yayi da shi yayi yanda ya ce ya bari ya bari bai isa ya zatarwa kansa wani abu ba amma me ya isa ya ce yanzu zai rayar da shi ko zai kashe shi ko zai azurta shi ko bai isa ba da haka duk wani mulki duk wani dalili qasir ne na Allah madaukakin sarki shine cikakke mana yace wa hadha an-naw'u min at-tauhid aqra bihi fil jumlati kuffar quraish kun ga maganar mu ta dazu ko cewa kuffar ma kafirai na farko kafirai quraishawa ma sun yadda da wannan nau'in na tauhidi na cewa akwai Allah madaukakin sarki kuma shine mahalicci shine makagi wa aktsaru ashabil milali wan nihali wad diyanat wal mushrikun al qudam alladhina ba'atha Allah ilayhim ar-rusul da yawancin wadanda suke ashabul firaq na hanyoyi daban-daban na diyanat da addinai daban-daban kirkirarrun addinai na bata da kuma tsoffin ma mushrikai wanda Allah madaukakin sarki ya aiko musu da manzani tun a wancan lokutan sun yadda da cewa Allah madaukakin sarki akwai sa akwai mahalicci fa kulluhum kanu ya'taqiduna wa yaqirruna bi anna khaliqal alami wa man fihi wa raziqul makhluqati jami'an huwa Allah wahdahu qala Allah ta'ala anhum ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله sun yadda shi ya samar shi ya halatta shi yake jujjuya al'amura shine ya fitar inda matsalar take shine me kadai ta sa da buta wa zalika li anna qulubal ibadi mafturatan ala al iqrar bi rububiyya wannan mun yi magana da shi tun a farko cewa zuci zukatan bayi suna kan tabbatar da cewa akwai rububiyar Allah madaukakin sarki kadai ta sa a cikin halitta wala yunkir hada tauhid illa dahariyya kun ga maganar subhanallah ina jin nan gurin ma ban karanta shi ba sai yanzu illa ad-dahariyya da malam ya faɗa kun ga dazu na yi mana magana maganar dahariyya na ka mana maganar imam ash-shahrustani da yake magana akan ba ma dama wanda ya kokarin inkarin nau'in tauhidin rububiyya sai ta addahariya sai yanzu malahida da ake ce musu menene suke ce musu da turanci ne atheist wanda suke inkari suke musun cewa akwai Allah madaukakin sarki wa shiyu'iyyati fi zamanina haza a rayuwarmu da muke ciki yanzu dan haka lida fa inna hadha an-naw'a min at-tauhid la yudkhilu sahibahu fi dinil islam ya ce to fa mu sani tunda har kafirai na farko da mushrikai na farko daban-daban sun yi imani cewa akwai samuwar Allah kuma wannan imanin nasu da su ta amfana musu ta amfana musu to ba ta amfana musu ba to ka sani cewa wannan nau'in na tauhidin shine fa asali amma baya shigar da mutum da'iran musulunci baya shigar da mutum da'iran musulunci wala ya asimu damahu baya kiyaye ko kubutar da jinin sa ta yadda za a ce ba za a yake shi ba idan yaki ko jihadi na musulunci ya tashi wa malahu baya kubutar da dukiyarsa wala yunajjihi min al-akhir akhirati min azabin nari wal khulud fiha ranar gobe kiyama wannan tauhidi in mutun ya ce na yadda Allah kai kadai ne ka halitta kai ne mai jujuya lamura kai ne kaza babu wauta ba zai sa ya kubuta daga a sa shi a cikin wuta ba wal iyaz billah ballan ko ya hana a tabbatar da shi hatta yaltazima bin naw'i thani min anwa'i tauhid har sai ya yadda da nau'i na biyu min anwa at-tauhid malam ya gama karrara mana yanzu mun gane mi tauhid ar-rububiyya duk da aka ce ta ce tauhid rububiyya yanzu sana da abin eh ka yadda da cewa akwai samuwa Allah ka yadda da cewa shine mai azurtawa shine mai jujjuya al'amuran shine mai kaza duk wani abu da yake faruwa yana ƙarƙashin ikonsa da mulkinsa da isarsa da buwayarsa an yadda da wannan kuma wannan yana cikin abin da muka yi musharaka ma da har mushrikai da suka ki tsantsanta Allah madaukakin sarki da bauta har mushrikan farko ga ayoyi nan na alkurani sun nuna ma dan an tambaye su waye wanda ya halitta waye yake kaza duk za su ce me Allah ko sai mala ya karrara mana wata mas'ala muhimma a gurin ahlus sunna shine wannan tauhidin shi kadai baya shigar da kai da'irar imani dole sai ka cike ragowar nau'i na tauhidan tauhidi na biyu ma ne ce tauhidul uluhiyya na'am wanda shine akan shi zancen yake wancan shine asali sannan wannan ya biye masa baya menene tauhidul uluhiyya ma'ana wal i'tiqadul jazim wal iqrarul kamil wal i'tirafu ta wannan kaman fassara ta gurin su uku ko bi anna Allah ta'ala ka yadda cikakkiyar yadda da yaqini da sakankan cewa ce Allah madaukakin sarki huwal ilahul haqq wahdahu cewa shine mahalicci shine ya cancanta a bauta masa shi shi kadai tilo la ilaha ghairuhu babu wani wanda ya cancanta a bauta masa sai shi wala ma'buda siwahu ba wanda za a bauta wa sai shi al lil ibadati wanda ya cancanta a bauta masa din ma'ana ibadar da ake masa bi haƙƙin ne ba alfarma aka mai ba ba taimako aka yi ba ba kawai dai ga shi ala kura bane ba a'a ya cancanta ne a bauta masa wal khudu'i wat ta'ati al mutlaqa bisa kankan da kai da ɗa'a wadda take bata da kaidi ƙara Allah tana da ƙaidi babu duk wani wanda za ka yi wa ka yi mawa biyayya sai an ce min me ka'idar yi ma wani biyayya wani abin halitta biyayya me ka'idar yi wa wani biyayya a cikin duk wani wanda kika sani an ce ai biyayya wa bil walidaini ihsana ai wa miji biyayya ai wa shugaba biyayya ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum me babitin yi wa wani abin halitta biyayya na'am maganganu naku sun zamo kwado a ware min su <laughs> na jin da na jin da nan kyautatawa mumtaz mumtaz mumtaz anti zainab ta ce an ya fi ghairi ma'asiyatillah duk wanda za wa ɗa'a sai ya zama ba bisa me sabon Allah ba shi Allah madaukakin sarki shine magariyar tikewa din shine za a yi masa da'a wadda take mutlaka amma duk wanda za a yi wa da'a muƙayyada ce da'ar da za a mai mai iyaka ce sai ta zamo babu saƙon Allah maɗaukakin sarki a ciki tayyib shi sa nan ɗin malam ya ce ta'a al mutlaka wa kullu ma'budin siwahu batilun wal bara'atu minhum jami'a duk wani abin bauta wanda yake koma bayan Allah maɗaukakin sarki to batil ne batacce ne ba za a bi shi ba ba ingantaccen abin bauta ba ne ba dole a yi bara'a a raba hanya da shi a yi baran-baran da wannan abin bauta ai malai yana so ya kara mana fashin baki dai wa ifradullahi jalla wa ala wahdahu la sharika lahu kadai ta Allah madaukakin sarki shi shi kadai ba ta an hada shi da tarayya da wani ba bi jami'i anwa'il ibada a cikin dukkanin nau'in abubuwa na ibada a zahira wal batina wanda suke na fili wanda suke na ɓoye a cikin zukata ƙaulan wa amala a aiki da kuma a magance wa ikhlasu dini lahu da tsantsanta addini ga Allah madaukakin sarki wa Allah yusrafa shay'un minha li ghairi tabaraka wa ta'ala kada a ɗauki wani nau'i ko wani ɓangare na cikin wannan ibada ɗin zuwa ga wannan Allah menene al'ibada ibn تيمية idan ban manta الله عليه يتي الإبادة هي ibadatu جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة al aqwali wal تتري al zahira wal batina suna ne gamamme wanda ya tattare duk wani abu cikin abin da Allah ya umarni da Ayisa cewa nan abin wajibi ne kai ko wannan abin an so kai abin nan ya danganci abin da za ka yi a fili a zahiri ko abin da za ka yi a ɓoye magana ce ko aiki duk wannan shine al'ibada shine nan malam yake so ya buga mana misali yace kas salati was siyami wannan duk kowa ya sani was zakati wal hajji wad du'a'i da addu'a ba a yi wa kowa addu'a sai me gurin Allah ake nema gurin sa ake daga hannu a ce Allah kai mun Allah ka bani yace wal isti'anati da neman taimako ko neman agaji wal istighathati me al neman ɗauki ɗauki shine al kalmomi ne guda uku wasu sukan cuɗa su gurin ma'ana al-isti'ana min a'anahu aunan ya'unuhu ina neman taimakonka ina neman agajinka wani abu zan yi zo ki taya ni kin yi a'inuni ku zo ku taimaka min mu fitar da wannan teburin waje wannan neman taimako ne wanda bawa zai yi ga bawa dan uwansa tayib al shi shine neman taimako ko agaji tayyib al-istighatha shi kuma neman dauki ka shiga cikin wata musiba wani tashin hankali wurin wa ka Allah amman yujibul mutarra idza da'a wannan shine al-istighatha neman dauki an shiga wani tsaka mai wuya shi kuma al-isti'aza shine neman tsari abun bai faru ba kake roƙon a kare ka a yi ma kariya daga wannan abu Allah ya sa bambancin ya fito wan nadhri wal dhabhi tawakkuli wal khawfi wal raja'i wal hubbi wal inaba da rantsuwa da mutum zai yi ba kance da mutum zai ba wa wani ba kance sai Allah madaukakin sarki yanka da za a yi ga Allah madaukakin sarki kadai ake zubar da jini ba a cewa ki je gashi an baki wani siffar wata kaza wata mai wake wake wata mai baka wata mai jan ido wata mai menene zakara mai tozuwa duk a ce ki yi ki je ki yanka kuma za a gaya miki siffar da zaki yanka a ranar da zaki yanka a lokacin da zaki yanka wata aya ko hadisi ba wannan maganar in zaki yi zaki ne domin Allah madaukakin sarki kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wannan shine wat da jingina al'amarin ki dogaro ga Allah cikakken dogarin wama lana allah na ala Allah ya salam tawakkul yanzu kan yana shan wahala a gurin mutanenmu na'am an ce eh ta yanda Allah ya amma an gagara cikakkiyar dogara ga Allah madaukakin sarki a yadda da abin da ya kaddara a sakankance a nemi agaji a gurinsa wal khawfi da tsoro ba wani wanda ake yin tso ake jin tsoronsa irin Allah madaukakin sarki domin shine yake da damar da zai kaddamar da abin da ya ga dama akan dan adam ba wani wanda zai cutar da kai da abin da yake ganin zai cutar sai abin da Allah ya kaddara zai faru kuma ba wani wanda yake da azabar da zai danke ka irin azabar Allah madaukakin sarki dan haka shi ya fi cancanta da ka ji tsoron shi war raja'i fata tunanin samun alkhairi babu wanda ya kamata kai mu wannan sai Allah madaukakin sarki shi sa har kullun ake so bawa ya zama bainal khawfi war raja'i a cikin tsoron azabar Allah da kuma fatan samun ni'imarsa da sa wal hub wanda fi. cancanta da ka ƙaunace shi ka so shi a cikin jini da jijiyarka kamar Allah maɗaukakin sarki wal inaba komawa ga Allah a dukkanin lamarinka wal khashya akwai bambanci daƙiƙ tsakanin alkhawf wal khashya wallahi har yanzu ni dai inda wanda ta yi mana fa'ida na tsakanin kalmomin Hausa da za su bambance mana tsakanin alkhawf wal khashya to ta taimaka mana da shi koda ba a darasin yau ba wata zallul da kankan da kai ba wanda ake kankan da kan irin yadda ake wa Allah maɗaukakin sarki shine makwarar kankan da kai yana daga cikin kuma hanyoyi da bawa zai samu kusanci da Allah shine ya mai da kansa ba komai bane ba shi a gurin Allah madaukakin sarki baka isa ba ba abin da aka shi sa ko addu'a wanda suke nuna cewa su matsiyata ne a gaban Allah in sahad ta'bir su suka fi samun Allah ya amsa musu addu'a su wanda zai zauna a gaban Allah yana addu'a ya nuna shi ba komai bane ba ba abin da na isa in ya Allah kai ne mai yin yanda ka so kai ne mai kaddarawa kai ne ka cike nake da ni'imomin ka ni ba abin da nake amfana wa kaina wanda zai yi wa Allah irin wannan bambadancin tun daga zuci har waje shi yafi samun Allah ya amsa masa sa sama da wanda yake akasinsa at-tadhallul nuna cewa kai wulakantacce ne kaskantacce ne a gaban Allah madaukakin sarki wallahi al'azim yana daga cikin hanyoyin da addu'o'i suke shiga wurin Allah madaukakin sarki wa ghairiha min anwa'il ibada da ma wasu cikin nau'ika na ibada wa an yu'bada Allah wa an yu'bada Allah ta'ala bil hubbi wal khawfi war raja'i bawa ya zamanto yana yin wannan bauta ne ga Allah madaukakin sarki cike da kauna cike da tsoron kar a ki karba cike da fatan a karba Allah ya sa Hausar ta fita kana son Allah kake bauta masa ka imani da shi kana jin tsoron wannan ibada da nake cike take da kurakurai da gazawa ina jin tsoron kar Allah ya ki karba ina kuma kwaɗayi da fatan rahamar Allah madaukakin sarki da tausayinsa da jin kansa da manzo Allah ya ce Allah madaukakin sarki yana jin kan bayi sama da yadda uwa take jin kandanta to ina fatan Allah ya karba saboda wannan jin kai din wa ibadatuhu bi ba'dha duna ba'din eh, duna ba'din dalal ibadar Allah madaukakin sarki cikin tabbatar da cewa ina kaunar Allah ina jin tsoron sa kuma ka yanke tsammani daga rahamar Allah wannan bata ne kana kaunar Allah kana fatan ya maka amma ka ji ka aminta ai mu mun sha ba za mu samu azabar Allah ba wannan batani abinda ake so kullun ka zamo a tsaka tsakiya kun ga waccan aqida ta da malam ya faɗa mana jiya cewa a cikin ɗabi'u na ahli sunna shine da'iman alwasatiyya bainar khawfi war raja bain alghulu wal jafa gashi anan gurin ta fito karara su a tsakiya suke akwai firak wanda kawai suke ganin duk wanda ya duk kankanta ya sha Ah, al'imanu qaulun bila amal in dai kai irin su ne za ku ji yanzu mutane su ta maimaita alfaz din su ba su san zurfin a ah, girman kalma ba imani a zuci yake na'am wannan firqa ce mai zaman kanta na faɗa muku ban so in rika shiga cikin firar da zurfi kar mu tafi maganganun su mana yawa amma dai akwai masu wannan sannan akwai wanda suke ashabul kabira kaffar kawai daga mutum yayi laifi daya yayi sabo sai a ce to wannan ya zama kafiri su ahli sunna suna tsakiya zaka yi kyakkyawan aiki kana fatan Allah ya karba idan kai laifi kana tsoron Allah ya danke ka ka tsaya a tsaka tsakiya tayyib mana cewa khulasatuhu a takaicen takaicewa abinda ake nufi da tauhidul uluhiyya tauhidullahi ta'ala wa ifraduhu bi af'alil ibad kadaita Allah madaukakin sarki eh, a cikin bauta ta hanyar ayyukan bayi su zamanto gare shi kawai suka nufa shi shi kadai ba su hada shi da wani ba ya ce wa yusamma aidan tauhidul ibada shi wannan tauhidul uluhiyya ana kiransa kuma tauhidu al-ibada qala Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyaka nasta'in ma la kawo mana dalilai yanzu ina aka samu tauhidul uluhiyya fadin bawa da bisa harshen Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kadai gare ka muke bauta kuma kadai daga gare ka muke neman taimako da agaji cikin abin da malamai suke faɗa na lata'if na tafsir akan wannan ayar shine siyaqul ibara a asali idan za a yi magana ta yanda yaren larabci da dabi'arsa take za a ce na abudu iyaka wa nasta'inu iyaka bisa ka'idar taqdimul fi'li ala al-maf'ul fi'il shi yake fara kadai zamu bautawa yanzu idan nazo na ce wallahi ku kadai nake kauna da kuma ina kaunar ku akwai bambanci ko babu akwai bambanci in na ce ku kaɗai ina nufin ku in na ce wallahi ina ƙaunar ku yani akwai wasu bayan ku da haka iyaka kai kaɗai na abudu muke bautawa wa iyaka stain kuma kai kaɗai a gurinka muke neman agaji nan malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya kaddamar da cewa na abudu ma na an fara magana akan al'ibada sannan kuma aka zo aka yi magana akan al'istihana neman taimako bayan kuma neman taimako yana cikin ibada ko baya cikin neman taimako a gurin Allah yana cikin ibadu da bawa zai yi wa Allah amma me isa aka ɗauke shi shi shi kare aka buga misali da shi suka ce saboda al'ibada ita ce gaya ita ce manufar ita ce abin da ake so a isa gare shi amma isti'ana fahiyal wasila ka samu ka yi ibadar waye zai baka dama ashe a gurin shi zaka nemo taimako domin ka samu ka yi wannan ibadar shi sa aka dauki al-isti'ana ita kadai aka sa ta a wannan gurbi saboda yan Allah bai taimake ka ba ba za ka kai a kan abin da kake so ka kai ba ko ka samu ka ka riski abin da kake so ka riska qala allah ta'ala malan ya kuma ka mana aya wa man yad'u ma allah ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihul الكافرون ومن يدعو أي ومن يعبد ومن أجل توحيد العبادة خلق الله الجن والإنس داما سبود وأن توحيد العبادة دم شي سلام أكهل متانيد الجن وما خلقت الجن والإنس illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba face dan su bauta min in ji Allah madaukakin sarki huwa awwalud dini wa akhiruhu wa zahiruhu wa batinuhu na'am tauhidul ibada tauhidul uluhiyya shine farkon addini shine kuma makwararsa kuma shine zahiri shine baɗini kadai ta bauta ga Allah madaukakin sarki shine addini kacokan wa huwa awwalu da'watir rusuli wa akhiruha shine farkon abinda annabawa suke fara faɗa na saƙo idan sun zo kuma shine dai ƙarshen abin da suke tafiya a kansa da mun karanta wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa jtanibu tagut sun zo ne kawai dan su jaddada tauhidi wannan bauta din ayi wa Allah madaukakin sarki ba su da mashakil da mutanen su na cewa ku yadda Allah ne mahalicci domin duk mun karanta ayoyin da suke nuna cewa sun yadda da cewa Allah ne mahalicci kadai tashi a gurin bauta shine abin da yake gagara wali ajlihi ursilatur rusul saboda wannan nau'in tauhidi ne aka aiko manzanni wa unzilatil kutub saboda shine aka saukar da littafa wa sullatus suyuful jihad saboda wannan nau'in tauhidi ne aka zare takubba ake yaki saboda me aka yaki tsakanin mushrikai da kafirai saboda cewa akwai mahalicci saboda akwai mahalicci saboda a bauta masa shi shi kadai wa furriqa bainal mu'minina wal kafirin shine la jallayi da yake tsakanin musulmi da kafirai wa baina ahli aljannati wan nar shine dai ya bambance tsakanin yan wuta da yan aljanna wa ma'ana qawlu la ilaha illallah fadin Allah madaukakin sarki ma'anar haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah shine mi la ma'buda bi haqqin illallah babu wani abin bauta wanda yake ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi sa yanzu zamu gane akwai wata fassara da ake wa la ilaha illallah a ƙasar hausa sai a ce mi na ba sarki sai Allah ana faɗan haka again gurin malamai ya kuja na la ilaha illallah la khaliqa illallah wannan ba shine ma'anar la ilaha illallah ba ma'anar la ilaha illallah la ma'abuda bi haqqin illallah in ka ce la khaliqa illallah da sauran zance na'am babu mahalicci sai Allah to amma me ba shine gayar ba kamar yadda malam ya faɗa ga ayanan ta nuna mana walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu ibada ita ce haƙiƙanin ita ce gayar ita ce manufar halkan mutane da dama sun yadda Allah shine khaliq din ذاك إن كاتي لا إله إلا الله ذاك تي لا خالق إلا الله با سي لا معبود بحق إلا الله دومين كاتي لا خالق إلا الله تو أغرغش ننزا أي كاوس أكيدو دبن دبن أتشوسا أتشكي أرود الدقوق أما لا معبود بحق تو كاس غير ده هنزري أكون كوة وهو ما دعا إليه جميع الرسل قاشنا ما لياكاو آية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا fa'budun fa tauhidur rububiyya mustalzimu tauhidul uluhiyya to yanzu malam zai hada mana tauhidan guda biyu yace shi tauhidin rububiyya yadda da cewa Allah madaukakin sarki shine cikakken mahalicci mamallaki wanda ya samar yake jujjuya al'amura yake azartawa shi yake gadar da tauhidul uluhiyya shine yake gadar da cewa abautawa Allah shi kadai hato wanda yake da cikakken mulki ai shi fi cancanta da abauta masa da haka eh, rububiyya ita take tabbatar da rububiya ta ja mutum zuwa ga kan rububiya matukar ba Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da bata ba bi anna man aqarra bi rububiyyati ta'ala duk wanda ya yadda da cewa Allah madaukakin sarki shine rabbu cikakken ubangiji lazimahu an ya'budu Allah wahdahu wa la yushrik bihi wa la yushrika bihi shay'a ya lazamta a gare shi cewa ya bauta Allah madaukakin sarki kar ya hada shi da wani a cikin bauta li shirki na lam ya'budu ilahan wahida mushrikai basu bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai ba wa ankaru an yakuna Allah ta'ala huwa al lil ibadati wahdahu la sharika lahu sun yi musu sun ci karo da cewa kai muna ganin Allah ba shi shi kadai ya cancanta a mai bauta ba wa inna ma abadu alihatan muta'addida shi yasa sai suka bautawa allolinsu da suka kirkira ko suka samar ko suka jingina wa allantaka daban-daban wa za'amu annaha tuqarribuhum ila Allah zulfaqa menene آه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا مع اعترافهم بأنها لا تضر ولا تنفع كما بس نيدا ونن الله لي باسا تشوتر وباسا أمبانر ورغم ذلك سيدي ضد حكا لم يسمهم الله تعالى مؤمنين سن يدد شيء أما وأنهم بوتادا سكي تاسا الله ملوكا كين سركي بي أمبتشيس رسونا مؤمني با بل جعلهم في عداد الكافرين سيما شو الله ملوكا كين سركي ياسا ياسا شكي لسافا مي كافري بإشراكهم غيره في العبادة سبب السمحة ناشدة وني أتكين بوتا فمن كان ربا خالقا رازقا مالكا متصرفا محيا مميتا موصوفا بكل صفات الكمال ومنزها عن كل نقيض بيده كل شيء وجب أن يكون إلها واحدا لا شريك له ما لا يتي دوان ديكي تي واشيني أبنجي خالقا وان دي رازقا mai azurtawa malikan mamallaki mutasarrifan mai jujjuya al'amura muhyiyan mai rayarwa mumitan mai kashewa sufan bi kulli sifatil kamal wanda yake an wasafta shi da dukkanin wasu sifofi waɗanda suke na kamala cikakkun sifofi wanda ba ta waya a cikinsu wa munazzihan an kulli nafsin wanda wannan sifofi ko shi karan kansa zatin Allah ya kubuta ya barranta daga dukkanin wani abu wanda yake sunan shi tawaya ko na ƙasa ko koma baya a hannunsa dukkanin al'amura suke to ya zama wajibi ya zamo ilahan wahidan la sharika lahu ubangiji wanda yake shi shi kadai babu wanda ya tarayya da shi wa Allah tusrafa al'ibadatu illa lahu subhanahu sannan kuma kar a fiskantar da ibada ga kowa sai gare shi shi shi kadai wa min huna mallan yace daga nan yahtalifu mu'taqadu ahli sunnati wal jama'ati fi ghairihim fi tauhid al uluhiyya yace daga wannan nuktan ne daga wannan point ne aka samu inda tsarin ahlus sunna ya bambanta da wasu a cikin bangaren abin da ya shafi tauhidul ibada tauhidul uluhiyya fahum yace wa kenan in yace fahum su ahlus sunna mumtaz la ya'nuna kama ya'ni al-ba'd ba sa nufi kamar yadda wasu yanki na mutane suke nufi cewa la ilaha illallah faɗin la ilaha illallah yana nufin la khaliqa wa la raziqa illallah fa hasb kun ga maganar mu ta ɗazu faɗin su cewa la ilaha illallah a gurin ahlus sunna aqidar ahlus sunna ita ce ba wai ana nufin babu mahalicci babu mai arzutawa kadai ba sai ana nufin bal inna tauhid al-uluhiyyati la yatahaqqaqu indahum illa bi tahqiqi ma'na shahadati an la ilaha illallah gurin ahlus sunna faɗin la ilaha illallah tauhidul uluhiyya baya tabbata sai da wa'innan abubuwa ai la ma'buda bi haqqin illallah babu wanda ya cancanta a bauta masa bisa haƙƙi sai Allah maɗaukakin sarki wa ma'ana hada anna tauhidal uluhi wannan yana nufin cewa tauhidul uluhiyya yaqtadi ifradullahi ta'ala wahdahu bil ibada kadai ta Allah maɗaukakin sarki shi kadai a bauta ya kuma ka mana me ake nufi da ibada wanda dazu mun yi magana كيمان هي الطاعات والأعمال الشرعية التي يقوم بها العبد المسلم تقربا إلى الله تعالى لينال رضاه وتتحقق العبادة بقول القلب واللسان وبعمل القلب والجوارح وانا مني مغانا أكيكو والعبادة ما نيتشي إبادة التي تصرف لله تعالى وحده لا تصح إلا بشرطين إبادة والدزاء جنجنا تزاء نباتي ألا مدعوك كن سركي دئتا باتا تشكا تزمو تشككير إبادة أقول أهل السنة والجماعة سيدة والنم ka'idoji wannan sharadai guda biyu kowa ta bude kunnanta ta ji ma ne ce al-awwal sharadi na farko shine al-ikhlas na'am dole a tsantsanta ibadan nan domin neman yaddar Allah madaukakin sarki yace ce ai takuna al-ibadatu khalisatan liwajhi Allah azza wa jal kawai Allah ake yi wa ba shirka ba riya ba sum'a ba ujbu duka ibada cikakkiya ya zamanto an barranta ta yace qulillahi a'budu mukhlishan lahu dini addini na ka cokan na tsantsanta shi ga Allah madaukakin sarki wannan shine ka'ida ka'ida ta biyu ko sharadi na biyu shine almutaba'a lirrasuli sallallahu alaihi wasallam ya zamanto akwai bin baya bin sahu bin umarni bin koyarwa tawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أي أن يعبد الله بما شرع وأن يطاع فيما أمر وأن يصدق فيما أخبر وأن تكون العبادة موافقة مكانا وزمانا وكيفية لما أمر به صلى الله عليه وسلم أبن دعاك ينفيد المتابعة شيني أبوتا وعلا مدوكا كين سركي تشكين أبن دمان زالة صلى الله عليه وسلم يشرع أنتا a yi masa da'a kan abin da ya umarni a yadda a gasgata abin da ya ba da labari sannan wannan ibada dole ta zamanto ta dace makanan wa zamanan wa kaifiya ta dace da yanda manzala sallallahu alaihi wasallam yayi yanda sahabbansa suka yi a lokacinsu a kowane lokaci kuma dole ta zamanto irin waccan tsari da yanayin da za a yi ibadar da irin salon da za a gudanar dole ya zamanto ya dace da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajtinabu ma naha anhu wa zajar sannan kuma a kubuta a yi nesa a kaucewa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani da shi ya ja kunne akai ya tsawatar da cewa kar yi wannan abin wa Allah na tahakama ila ghairihi kada mu dauki matsalan mu da damuwan mu mu tafi mu cewa na me hukunci abin da shi za mu bi a a wa na ga ya mana mai Allah da manzansa ya ce shine hukunci ba mai wane yace ba ba mai shehi yace ba ba mai kaza yace ba ba mai siddiqi duk ba su bane ba waye mai maganar al-muallimul awwal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tayyib shine malaika mana aya wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu fatauhidullahi subhanahu wa ta'ala bil haqqi wal khud bil ibadati wal khudu'i wat ta'ati wal mahabbati huwa tahqiqu shahadati an la ilaha illa a cikin bauta ta hanyar kankan da kai ta hanyar da'a ta hanyar kauna ga Allah madaukakin sarki shine haƙiƙanin cikar ma'anar la ilaha إلا الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته والإذعان لما أمر به ونهى عنه والانقياد المطلق له هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله شيء سكن كان شيء وبسا بيا دا أبين من صلى الله عليه وسلم يا ko ya yi umarni ko aka yi a gabansa ya tabbatar da cewa addini ne da bin wannan hanyar ta hanyar abin da ya ce a yi a yi ta barin abin da ya ce a bari a bari ba tare da jin ƙaiƙayi a zuciya ba to wannan shine hakikanin ma'anan wa muhammadan rasulullah da aka kun ga nan manhajin ahlus sunna da suke yin ƙememe in an ce ga wani nau'in zikiri a yi su ce a'a ba za mu yi ba ga wani nau'in sallah da za a karanta mata kaza kafa kaza su kaza sai an cika wannan sannan lada kaza zai samu sai an yi adadi kaza sannan bukata za ta biya wannan daga ina ka samu wannan shine alfasl din da yake kamar yadda malamin ya ce wa min hadhal muntalaq daga nan aka samu me wannan ikhtilafi da yake tsakanin ahlus sunna da ahlul bid'i wannan shine zancen su ahlus sunna sai ce za mu kaɗaita bauta ga Allah maɗaukakin sarki kuma za mu tsaya tak ga abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi so kuma sun ce a'a na'am ko ba su ce a'a a zahiri ba sun ce a aikace eh mun yadda ga Allah maɗaukakin sarki za a nufaci bauta kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai shar'anta amma me laifi dan wani ya faɗi wata falala wani abu an bi sai a buɗe kofar fitina shehi ya ce malam ya ce muridi ya ce waye ya ce waye ya ce wa kenan sai a shiga fadallu wa adallu shikenan sai aka bata sai ta kawo wasu abubuwa ana faɗa wasu talasim ana raba wa mutane Allah ya kiyashe mu wa taqiqu shahadati an la ilaha illa Allah rukna laha ruknani aziman malam bayan ya gama mana ganin me fa hakikanin la ilaha illa Allah nan duk ku gane muna karkashin tauhidul uluhiyya al uluhiyya muke akan da'a ga Allah madaukakin sarki to sai malam ya ce haƙiƙanin shahada cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yana da wasu rukunai guda biyu rukuni na farko an tusrafa jami'a anwa'il ibadati lillahi wahdahu la sharika lahu dukkanin wani nau'i na ibada a jingina su ko a nuface su ga Allah madaukakin sarki ya kama wannan aya ta kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa awalul awwalul muslimin sharaɗi na biyu ko rukuni na biyu yace allah yusrafa shay'un min hadhihi al-ibadati li ghayri Allah jalla wa ala nan ka nufaci ibadar ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai nan kuma sai aka ce mi kada ka kuma zo ka nufaci Allah sai kuma ka dan ragi wani yanki ka ba wani akwai bambanci ko babu akwai wannan shi asalin ibadar ka nufi Allah nan kuma kar ka yanki wani abu na ibadar ka bawo wani Allah a ciki faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha da Allah ya so sai ya bar shi haka duk wanda yake so ya haɗu da Allah madaukakin sarki lafiya Allah madaukakin sarki ya karbe sa ya mai kyakkyawan sakamako ta yi aiki mai kyau amma sai aka cike wala yushrik بعبادة ربه أحدا كده حتى الله مدعوك كين سركي دواني أبو أتشكين بوتا ومعنى ذلك ما ليكي أبند هكا يكي نفي ألا يعطى المخلوق شيئا من حقوق الخالق وخصائصه والتي لا يقدر عليها إلا الله تعالى كدعا وند أكا هلتا باوا متند الجن سدوكي واني أبو نأبند يكي حق إن الله مدعوك سركيني سبا ما واني wani abu da ya keɓanta ga Allah maɗaukakin sarki su ba ma wani cikin abin da yake na abin halitta ai Allah yu'bada illallah kada ya bauta wa wani kuma bayan Allah wala yusalla li ghairillah kada ya salla ga wani Allah wala yasjuda li ghairillah kada ya sujuda sai ga Allah maɗaukakin sarki wala yunzara wala yuzbaha li ghairillah kada ka yi bakance sai ga Allah madaukakin sarki kada ka yanka dabba sai ga Allah madaukakin sarki wala yi tawakkal ala ghairillah kada ka yi tawakkali ka jingina al'amarin ka ga dogara ga kowa sai ga Allah wala yusta'ana illa billah kada ka nemi taimako ko agaji ga kowa sai ga Allah wala yud'a ghairuhu ta'ala kada ka roki wani wanda ba Allah ba bukatar ki damuwar ki kin tashi ki roki Allah ila ghairi zalika min al-umuri allati hiya khasa'isu Allah wahdahu daga cikin mala ya kama wannan misalai ne cikin abin da Allah yake banta da su shi kadai abin da ake so shine shi kadai yake banta ka nufe shi da su kuma kar ka hada shi da wani a cikin bauta shi ne hakikanin la ilaha illallah malam to zan rufe mana da manhaj da yake so ya yi mana takariri dama ba yana so ya nuna mana me koyarwar ahli sunna me tsarin su ba ya ce fa manhaju ahli sunnati wal jamaa tsari na ahli sunna wal jamaa shine me annahum ya'buduna Allah ta'ala cewa suna bauta wa Allah madaukakin sarki wala yushrikuna bihi shay'a ba sa hada shi da wani abu a cikin bauta fala yas'aluna illa Allah ba sa tambaya ko neman biyan bukata a gurin kowa wa gurin Allah wala yasta'inuna illa billah ba sa neman taimakon kowa sai Allah wala yastaghithuna illa bihi subhanahu ba sa neman agaji a gurin kowa sai Allah wala ya tawakkaluna illa alaihi jalla wa ala ba sa dogara ga kowa sai gawa Allah wala ya khafuna illa minhu ba sa jin tsoron kowa duk wani mai cutarwa da wani mai cika baki da wani kije ki gani da sai mun ga dama duk iska ce duka gaba ɗaya Allah ne mai zartarwa a gurin shi za ka ji tsoron ya danke ka a gurin shi za ka ji tsoron ya yi fushi da kai ya gadar maka da azabar san ban da shi wallahi ba kowa duk surutu ne wala ya taqarrabuna illa Allah illa ilallahi ta'ala ba sa neman kusanci da kowa da shishigi suna ganin wai in mun yi wa wani ya yadda da mu shine Allah ya yadda da mu a'a abinda suka yadda shine da'a ga Allah madaukakin sarki neman kusanci da shi shi za su yi wa da'a su samu wuri su ga mai kyau a cikin rayuwa su samu ɗaukakar sha'ani su samu rabautar duniya da lahira ma'ana wanda dankin mai hidima wai khalisan shi kika yi wa shi kika faranta da shi zaki samu neman yaddar Allah sai fa wanda Allah din ya ce ka yi mawa da ya ce wa ubudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ka kyautata wa iyaye shi yaga dama ya shar'anta cewa a kyautata wa iyaye ta hanyar kyautata musu bisa abin da ya umarni shine zaka samu yaddarsa shi yaga dama ya ce mace ta yi wa mijinta biyayya idan ta yi mishi biyayya sakamakon biyayya da ta yi mishi fi ghairi ma'siyatillahi shine zai sa ta samu aljanna madaukakiya banda wannan ba wani wanda wai tsagwaron tsarinsa da ƙa'idojinsa da faranta masa shine zai sa in samu neman yardar Allah ba Allah bane bai mun umarni babu wannan tayyib wa ibadatihi da yi masa ibada wa bi salihil a'mali da kyawawan ayyuka wanda Allah yake so yayi umarni bisa harshen sa ko bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam ba tare da kirkirarrin al'amura wanda ba su da tabbataccen dalili ba qala ta'ala malan yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a na rufe mana wannan magana akan tauhidul uluhiyya akan cewa ku bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai kar ku hada shi da wani a cikin bauta ina ga tauhidul uluhiyya ya fito mana fili insha Allah ta'ala kun ga a wannan manhaj din wannan fakarar ya mana khulasal babin gabaki daya me manhajin ahlus sunna yanzu duk wanda aka zo aka ce wa ki faɗi mu'taqad na ahlus sunna akan tauhidul uluhiyya za ki faɗa cewa tsantsanta Allah da bauta a nuface shi shi kadai kar a haɗa shi da wani kuma ya ake yin bautan nan ana yin ta ne bisa umarnin Allah kuma bisa nufa ta shiga bautan nan shi shi kadai a bisa koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kar a ba wani rabo ko komi kankantar rabon a cikin ibadar da aka nufa ga Allah madaukakin sarki da haka da wannan ka'idar da wannan manhajin in kika dasa shi a cikin zuciyarki kin ba wa kanki ganuwa da katanga na duk wani ibada nau'ikan ibada kirkirarru da za a zo a baki labarin su ce ki sallah a kaza ki karanta fatiha qul huwallahu goma sha ɗaya wace ce kafa kaza wasu adadi nan da baki da ikilasi ma baki samun tsakani da Allah kuna kana samun kana samun kushuyin kana wannan kirgen kirgen yi ko karatun kina sallah kina bismillahir rahmanir rahim qul nawa ma nan yanzu watakila ma hadda hannunki kike taya lissafi to kin koma me lissafi ba abin da ake so ibada shine ki me ki sakankance ki samu khushu'i gawa Allah madaukakin sarki da aka ku samu wannan ka'ida duk abin da za a zo a ce wani ba aya ba hadisi akai to wannan abin me na tawaqqafu alal amali bihi za mu tsaya a'a mu magana mu shine waye yace ayi ba wani fada waye ya ce a yi wannan abun ibada ne oh haba duk wannan ladan aya ko hadisi shikenan ma sahha min alkhabar da malam ya fada mutawatiran kana aw ahada ingantaccen hadisi shine magana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh